sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraronmu Assalamu alaikum. ku da wannan la'asariya ta yau Asabar, wanda ta yi daidai da 27 ga watan Nuwambar 2021, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe goma na safe. Yusuf Aliyu harande tare da sarfilu hashim gumel da saura abokan aikinmu muke gabatar muku da shirin amma kamun ku ji abin da muke tafi da su bari mu fara muku da kanin labarai shugaban amurka joe biden ya sanar da cewa amurka za ta takaita zirga-zirga daga afirka ta kudu da wasu kasashen afirka bakwai daga ranar litinin sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya damu matuka game da karuwar sojojin habasha ya kuma kira da a tattaunawa cikin gaggawa kan rikicin haka kuma za a ji cewa babban mai samar da allurar rigakafi a duniya cibiyar serum ta dawo da fitar da allurar rigakafin cutar coronavirus ta hanyar kawance na covas da ke raba allurar rigakafin ga kasashe masu tasowa kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali don jin cikakken shirin a bangaren rahotanni kuwa za a ji koke na wasu al'umma a game da koma bayan tsaro a ɗaukacin yankinsu. To gaskiya sofa mu dai yanzu ɗan canjin da za mu ka gani kaɗan na saboda haka za a ji wani yunkuri da rundunar 'yan sanda ta yi a jihar zamfara mun samu wata mace mun kama ta mai suna fatima lawali a gada biyu nan gusau tana dauke da kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan sai a biyo mu sannu a hankali bayan nan sai mu gabatar muku da shirin mu na adawo lafiya wanda baba yakubu makeri ya shirya kuma zai gabatar amma duk kamun mu kai ga jin waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa Amurka za ta kaita zirga-zirga daga Afirka ta kudu wasu kasashen Afirka bakwai daga ranar Litinin. Duk wanda ya shiga cikin Amurka da ya kasance cikin ɗaya daga cikin kasashen takwas a cikin kwanaki goma sha hudu kafin ya je Amurka za a hana shi shiga. wannan mataki bai shafi 'yan kasar amurka da mazauna kasar na dindindin da ke da izinin zama ba duk da haka dole ne su yi gwajin coronavirus kafin su yi tafiya kamar yadda yake dole ga duk matafiya a faɗin duniya. Biden ya bayyana haka ne jiya Juma'a bayan da ya tuntuɓi Dr. Anthony Fauci babban mai bayan shawara kan harkokin kiwon lafiya. Bayan Afirka ta kudu, sauran kasashen sun hada da Botswana, Zimbabwe da Namibia da Lesotho da Eswatini da Mozambique da kuma Malawi. Biden ya ɗauki matakin ne bayan da hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana sabon nau'in B11529 a matsayin wani nau'i da aka damu da shi. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya damu matuƙa game da ƙaruwar sojojin Habasha ya kuma yi kira da agura da tattaunawa cikin gaggawa kan rikicin in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Kalaman na zuwa ne sa'o'i bayan da Firaministan Habasha Abiy Ahmad ya bayyana a fagen daga tare da sojojin kasar sakatare blinken ya nuna matuƙar damuwa game da karuwar soja a habasha ya kuma jaddada bukatar gaggauta matsawa ko komawa zuwa shawarwari in ji ned price a wata sanarwa da ya fitar da yammacin jiya juma'a price ya bayyana hakan ne bayan da wata tattaunawa ta wayar tarho tsakanin shugaban kenya uhuru kenyatta da blinken a ranar juma'a ta gabata kafar yaɗa labarai ta fana mai alaƙa da gwamnatin ƙasar habasha ta rawaita cewa abi na kan gaba da sojojin ƙasar da ke yaƙi dakarun 'yan tawayen tigiri a yankin afar da ke arewa maso gabashin ƙasar, abi ya wallafa wannan bidiyo a shafinsa na twitter babban mai samar da allurar rigakafi a duniya cibiyar serum ta india ta dawo da fitar da allurar rigakafin cutar corona coronavirus ta hanyar kawance na covax da ke rarraba allurar rigakafin ga kasashe masu tasowa. Maido da fitar da kayayyaki zuwa ketare na zuwa ne a daidai lokacin da wani sabon nau'in cutar da aka samu a Afirka ta kudu ke janyo damuwa a duniya. India ta dakatar da fitar da allurar rigakafin cutar a cikin watan Maris na wannan shekara sakamakon kazancewar cutar mai tsanani a karo na biyu. na barkewar annobar yayin da ta yi amfani da hannun jari don haɓaka shirin rigakafin cikin gida. an fitar da jigilar kayayyaki na farko a jiya juma'a kamfanin ya faɗa cikin wata sanarwa da ya fitar cewa yana sa ran allurar rigakafin da yake samarwa ga shirin covax zai karu sosai a farkon shekarar 2022 ana sa ran serum ta india za ta kasance ɗaya daga cikin manyan masu samar da kayan aikin raba allurar rigakafin da aka kirkira don tabbatar da duniya baki daya samun daidaiton allurar rigakafin covid-19 bayan barkewar annobar. Labaran duniya kashi na farko kenan aka saurara. Kamun ku kai gajin kashi na biyu bari mu fara muku da rahoton mu na farko. A Najeriya daidai lokacin da 'yan kasar ke ta nuna farin ciki da farmakin da jami'an soji suka kai wa sansanin 'yan fashin daji. Mazauna yankuna da matsalolin rashin tsaro suka da baibaye sun nemi sojoji da su ƙara azama don cin moriya aikin da suka soma. don kuwa kada ya kasance an kashe maciji ba a sare kansa ba. Wannan dai na zuwa ne lokacin da tasirin aikin bai wadaci mazauna yankin da ke da matsalolin ba, domin har yanzu 'yan fashin daji suna cin karansu babu babbaka da gudanar da miyagun ayyukansu. Daga birnin Shehu ga abokin aikinmu Muhammad Nasir ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. yanzu kimanin sati ɗaya kenan da bayanai suka kara karaɗe kafofin sadarwa na yanar gizo cewa mayakan najeriya sun kai farmaki a sansanonin 'yan fashin daji kuma sun illata da yawa daga cikinsu yanzu da yake rundunar sojin ta tabbatar da kai waɗannan hare-haren a sassa daban-daban na arewa maso yammacin najeriya na tuntuɓi wasu mazauna yankunan ko sun so maganin tasirin aikin sati ɗaya da fara shi ga abin da wani mazaunin isa da ke gabacin sokoto yake faɗa. to gaskiya so mu dai yanzu ɗan canjin da za mun ka gani kaɗan nana saboda a har yanzu da ka sani mutanen ƙauyuka suna suna shigowa ita gudun hijira sannan kuma a jiya jiya ma sun shiga wani ƙauye da aka ce ma nan wajen kwana sun kashe mai garin na ƙauyen su bandit illa nan ne wajajen gabacin bahara nan ɗaya ne sun ka an kaɗan samu sauki ba shakka mutane da yawa sun yi maraba da soma wannan aikin domin ranar da aka fara ci an ga alamun nasara sai dai a cewar wasu daga wannan ranar abin ya koma yadda yake idris muhammad gobir mazaunin yankin ne kuma shine mataimaki na musamman ga ministan 'yan sandan najeriya wallahi ko shekar je akwai da suka zo suka tahi suka halbe wani sannan bayan haka nan su kama da bubin mutane to a takaice dai jiya jiye da nake maka magana ga yau a waye yau asabar din ga wallahi ko jiya sai a gani su goma da bindigogin su wani su ya biyo ta wajen tsakanin walƙiya da kareri kuma jiya da sam jiyan nan yau daren yau wallahi sai da suka je irin garuruwan ramada garin su bai dace sabon birni da sauransu margayi inda suka tafi suka bi garuruwa gida-gida talata gara ta wuce sai da suka sa mutane aka zo garin gangara aka ci kasuwa kasuwan nan yan bindiga sun yi mutanen garin gangara yawa bayan sun an ci lissa mutane ci kasuwan nan an zo kuma bayan an tashi da kasuwa sun ka tara hanya tsakanin adamawa gangara duk wanda ya to sai an kasa cin dine an kamshi da abin da aka shi ba mu so mu yi magana ba tun da ana gudanar da an ce ana gudanar da operation magani har maga abin da ya dan bai dace ba a ce ana yin maganganu ana cikin wani aiki to amma yanzu sai muka to ai ya zama wajibi sai mun faɗa ma duniya da gwamnati musamman shugaban sojojin Najeriya cewa to aiki gaba in ana yi aishi in ba a yi na yadda aka a aishi wallahi ba a cin nasara. Wakilin jama'ar sabon birnin a majalisar dokokin jihar Sokoto Aminu Ibrahim Boza shi ma kara da wannan kira ga gwamnati. Bambanci gaba gare mu mun samu an kai akwai sojoji sabon birni to kaga abinda mu muka bukata ga wanga yaki ya zama a yi abinda aka ce ma kwabare tunda akwai matin kuma sojoji na shiga ƙasa dan ruwa sun jaye to abin da aka bukata ya za a je a yi kokari sojoji akwai su kasa akwai su sama amma kaga kai hari wuri guda kaga an kai hari guda wuri guda kuma ana taruwa a wani wuri rundunar sojin najeriya dai a bayanin da ta fitar ta nuna cewa ta samu galaba a har-haren da ta kai a sansanoni yan fashin daji daban-daban abinda jama'ar ke ganin cewa da za ta saurari shawarwarin su kuma ta yi aiki da su da watakila an kai karshen waɗannan matsalolin baki ɗayan su muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu. Najeriya ta ayyana kungiyoyin da ke dauke da makamai da ake zargi da hannu wajen sace ɗaruruwan mutane da kashe-kashe a yankunan arewacin kasar a matsayin kungiyoyin 'yan ta'adda a wani gagarumin yunkuri na mayar da martani ga muhimmin kalubalen tsaro da ke fuskantar ƙasa mafi yau a wani gagarumin yunkuri na mayar da martani ga wani muhimmin kalubalen tsaro da ke fuskantar ƙasa mafi yawan al'umma a afirka ofishin babban lauyan najeriya abubakar malami a wata sanarwa da ya fitar jiya juma'a ya ce wata kotu ce ta ayyana hakan biyu bayan bukatar da gwamnatin tarayya ta gabatar kotun ta yanke hukuncin ne ta ranar alhamis matakin da zai baiwa hukumomi damar tuhumar wasu da ake zargi da hannu a cikin kungiyoyin laifukan da suka shafi ta'addanci wanda suke ganin zai haifar da ɗa mai ido kan ayyukansu gwamnatin najeriya ta bayar da hujjar a cikin takardun kotu cewa ayyukan ƙungiyoyin ya kamata a ɗauke su a matsayin ta'addanci domin suna iya haifar da taɓarɓarewar zaman lafiya da tsaro da kuma yin barazana ga tsaron ƙasa ƙungiyoyin da galibi sun kunshi samari ne daga ƙabilar fulani waɗanda al'adance ke yin aikin kiwon shanu kuma sun shafa shekaru da dama suna rikici da al'ummar hausawa manoma kan samun ruwa da filin kiwo daga ƙarshe da alama jami'an tsaron irin sun harba barkonan tsohuwa da harsashen roba kan masu zanga-zanga tsakiyar birnin isfahan a wani mataki da masu fafutuka suka ce shine mafi muni na murkushe masu adawa da gwamnatin jamhuriyar musulunci ta iran tun cikin watan yuli hotunan faifan bidiyo da sashen fashe na murya amurka ya wallafa a shafukan sada zumunta sun nuna alamun jami'an tsaron iran na amfani da muggan makamai wajen tarwatsa ɗaruruwan jama'a da suka taru jiya juma'a don nuna adawa da yadda gwamnati ta shawo kan matsalar karancin ruwa a yankin muryar amurka ba za ta iya tabbatar da al'amuran da aka zayyana a cikin faifan bidiyon da kanta ba saboda an hana ta yin rahoto a cikin iran a cikin wasu faifan bidiyon ana iya ganin iraniyawa da dama kawunansu a farfashe yayin da suke kula da raunukan da suka samu tare da taimakon wasu ana kuma iya ganin wasu masu zanga-zanga suna jifan jami'an tsaro da duwatsu yayin da rikicin ya barke kan tituna da ke kusa da gabar kogi. Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington gundumar Columbia. kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. Rundunar 'yan sanda a jihar Zamfara ta samu nasarar kama wata mata ɗauke da alburusai da dama akan hanyar ta ta wa kasar gumin ɗan ta'adda Ado Aleru. wanda rundunar ta shaidawa abokin aikin Musa ni Shu'aibu Malumfashi yadda wannan aiki ya kasance. Kwamishinan 'yan sanda a jihar ta Zamfara ya yi karin haske a wannan rahoton. Cikin jawabin da ya yi wa manema labarai a hedkwatar rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara a birnin Gusau, kwamishinan 'yan sanda na jihar Sifi Ilkana ya yi bayanin irin nasarorin da suka samu ne a ɗan tsakanin nan inda ya karkare da bayanai kamar haka. A cikin nasarorin da muka yi mun samu bindigogi AK-47 guda goma wanda gashi nan kuna gani a jiya gaban mun samu wata mace mun kama ta mai suna fatima lawali a gada biyu nan gusau tana dauke da ammunition 991 wanda kuma dama ta kai ma wani dan ta'adda mai suna ado alero sanan shi abdullahi muhammad mun kama shi ne da damomin wiwi ya ce shi yake kai ma wayannan bandit wiwi a cikin daji banda zamfara yana kai musu ma a kaduna a katsina kebi sokoto haka ne da state kuma kun san yaran nan suka sha wannan abun to sai allah dai kawai san abun da za su yi kuma dattijo ne mai shekara hamsin da biyar ranar mun kama wani shi wannan fa shi ne haɗa kai da su wasu yan bandi suka je wanke kwanan baya sun je akan mashin ya kai ɗari suka je suka kwashi shanake ɗari biyu da hamsin Samaila Lawali da Murtala Bello su suke damun mu a kasan kaura na moda. Babban lamari dai da ya fi daukan hankalin jama'a shine Malama Fatima ya shekara talatin da aka kama da harsasai kusan dubu wato 991 kuma an kama ta ne tare da mijin kanwata wanda shi ne ya jefa ta cikin wannan mummunan aiki kamar yadda dai ta yi bayani lokacin da take amsa laifukan da ake zargin ta aikata. Shekaran ki nawa da haihuwa? Talatin. Sama'ila ya aike daga nan zamfara zuwa gada. Na zo solo. A kowane tafiya an yi aike ki nawa ake baki? Tahiya farko an bani dubu hamsin. tafiya na biyu fa dubu talatin yanki na ke kai wannan alshashi din yana asuwa da zuwa gara zuwa dan cibuka ga zuwa aro alin shugaban yan ta'adda alshashin da muka kama ki da shi lokacin da za ka ɗauko su daga can dajin da bagi a sokoto alshashi kwara guda nawa ne kwara dubu ba kwara tara yana da wani bayani kuma yana da wani goyon baya ga gudunmuwa daga gare mu mata da aikin da na sani baya take wannan aiki na riga na ini da na sani baya take ina gargaɗi gare mu mata muna ɗauka muna kai musu suna hana musulmi in uwan mu zama lafiya ana kakkashe su wasu ana ji masu wasu da iyalai wani mata biyu wani uku wani hudu ba ka iyaka iyali ba kuma mu asada niyyar kai musu mukamanta suna zuwa suna kashe jama'a. to halin yanzu dai kamar yadda shi kwamishinan yan sanda na jihar cpl kana ya faɗi za a gabatar da su gaban kotu dan. hukunci idan sun kammala nasu binciken. Sani Shabi Malafashi mura Amurka daga Gusau a Najeriya. Karfafa koyar da Fulani makiyaya sana'ar waje da kiwon zamani wata farar dabara ce ta sama musu hanyoyin dogaro don zama a waje ɗaya. Wata ƙungiyar raya al'adun Fulani kuɗe ko a takaice. ta gudanar da taron koyar da sana'o'in hannu ga mata Fulani a jami'ar Nasarawa da ke kefi wakilin mu Nasiru Adamu El Hikaya ya halarci taron ga kuma abin da ya aiko muna. da muka je muka koya mun koya da wahalar mu da zufan mu mun san wahalar da muka yi muka koya insha Allah ba za mu yada ɗaya daga masu tallar nono da ta samu horo kan muhimmancin sana'o'in hannu daga gida a wajen taron masu jawabi a taron sun ce matukar aka koya fulani maza da mata sana'a to ko shanunsu sun kare ta hanyar ibtila'i ko sacewa daga gaggan barayi za su samu abun dogaro da ma zama waje ɗaya maimakon gararan ba a dazuka babbar bako a taron dr rukayye gurin ta ce ko ba don wata barazana ba yanzu zamani ya riga ya sauya sana'a ɗaya ta gado ba za ta wadatar ba. tunda zamani ya canza, harkoki sun canza, dole ne kuma ya zamanto Fulani an ba su muhimmancin abubuwan da ya kamata za su iya gudanar da rayuwarsu. Don yanzu haka a zamanin da muke ciki kiwo ba zai yiwu ba. Fulani su ne wanda aka keɓe su, wanda makarantu ma ba sa ciki, gidaje ba sa ciki, a aikin gwamnati ba sa ciki. Da daga cikinsu ba su yi karatu ba don a daji su suna bin shanunsu ne kuma suna bin nonon da za su tatsa daga cikin su shanun su je su saya amma da yake zamani ya canza yanzu dole ne a duba yanayin yadda za a yi a taimaka musu to wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai sa a taimaka musu wanda zai gyara rayuwarsu kuma ya canja musu yanayin zamantakewa da wasu mutanen da suke tare da shi haka ita ma mai taimakawa gwamnan nasarawa kan noma da kiwo khadija adamu ta ce dabarar koyar da matan don rage wa maza ne zafin kai kuma kari ne kan tallar nono duk da ta ce hakan amma ya zama kofa ke jefa matan a hatsarin rugujewar tarbiyya. Kuma duk abin da ka koya mace daya ka koya ma gari ne gaba daya Domin da ka samu mace tana da 'ya'ya biyar shida bakwai wanda abin da ta koya ta koya ma yannan 'ya'yan nata su ma 'ya'yan da su koya ma wasu yayan su ma 'ya'yan za su koya ma to kaga wannan yana nufin gari kenan gaba daya saboda haka muna kira ga 'yan uwanmu ba wai muna nisan tasu da sana'an gargajiya a'a muna so su yi tunani akan a rayuwar da ake ciki fa yanzu nan zamani ne ta canja ba a dogara da tallan nono kaɗai ba shi yasa ake ta kokari don su yi kokari su koyi sana'o'in da suke cikin gari uban taron sarkin nasarawa alhaji usman jibran ya ce ribar sana'a ba ta misaltuwa sana'a musamman na hannu Fudeko karkashin Farfesa Sani Nana ta kudiri niyyar ci gaba da koyar da sana'o'in ga matan Fulani a ruga da kuma jawo maza makiyaya su kara da noma, renon kudan zuma da sauran sana'o'in samun kuɗin shiga a dazuka. Nasura da a murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya. Baba ya kuma makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. kamar yadda muka alkawarta muku a baya wannan shirin zai shiga ƙasar ghana inda mutum da shida suka mutu ta hanyar hatsarin ababen hawa a cikin watanni tara wannan shekara adadin da ya haura alkaluma bara cikin watanni tara lokacin da mutum dubu ɗaya da ɗari takwas da ishirin da bakwai suka mutu a cewar sashe 'yan sandan ghana mai kula da motoci hatsarin ababen hawa da suka yi sanadiyan waɗannan mace-macen sun kai dubu ishirin da ɗari biyu da ishirin da biyar babura masu kwaba uku wato a daidaita ko kuma keke na pep su ne suke da kashi ishirin da biyu da ɗigo uku cikin ɗari na waɗannan hatsarin ababen hawan ganin cewa amfani da keke na napep don sufurin jama'a wani bakon al'amari ne a kasar ghana ya sa mutane sun nuna damuwa ainun akan yawan hatsira da waɗannan babura masu kafa uku ke yi a cikin ƙasar. alhaji usman shehu shattima shine shugaban kungiyar masu tukan adaidaita a birnin kumasi ya mana tsokaci akan wannan alƙalumar inda yake tabbatar da abubuwa da dama na faruwa a wannan sana'a tasu abin da kan shi mu ma kanmu ya dame abin da ya fi damun mu kaga farko da abin ya zo kowa na ganin shi ya isa bai kamata a ce ya gan na duka a daidaita ba kuma sawa suka yi sike, sai yan baku suka zo muka kama abin ya kai to da abin ya yi karfi maimakon ba kuma shi shigo da kai shi da ya sai shi ba yaro wanda bai kai ya tuka a daidaita din ba ba sa'an nan ba lafi abubuwa dai gashi muka je muka zauna da kwamanda muka ce ga abubuwan da ke tafiya. kwamanda yan sanda ko wani kwamanda na yan sanda Mhm. domin an yi kame an ma wasu yara aka same su ba su da an ma wasu 'yan bako aka same su ba su da to a kan haka dama mu mun ka'ida cikin constitution mu ba kai kai shekara ashirin da biyar ba ba mu yadda ka tuka a daidaita din to shi zamana abin dai kai kayi dokokinka amma akwai dokoki wanda yake na hukuma mm. kaga constitution dai in ba ka kai shekara ashirin da ɗan waye ko ashirin da ɗaya ko da biyu ba to mu namu ashirin da biyar ne. To hmm. ka yi dokokin da ka ajiye tun da ba 'yan sanda ciki ba wani iko ne gare ka ba. To muka wannan dokoki muka samu muka je muka zauna da kwamandan aswad muka haɗa kai da shi. Za mu operation muna tax force an kamo yaro a kawo shi. a shi mutum a ba a kira mai mutu a ba shi shi a ba shi wani to muna cikin wanga aiki muna cikin gaba dai kuma abin da ya bala ku ce sai muka tsaya muka da muka yi shara ya zamu ya zamu muka ka ido muka zuba to mun zuba ido muna kuma na ce kai yadda muka zuba ido kan wanga abu na sai ya kafa aiki na lalace sai muka shiga muka je muka komanda muka ce kaji kaji kaji ga abin da ke damu mu yara ba su da ana dukin maza dukin danganci sai ce shi ma labari na iso mai na samun labari irin wannan abubuwa yaya za a yi muka ce shi ka dubi mataki sai ka yi kame ba sani ba sabo wanda ka kanta mace shi ba shi da zafi ko shi bai da zafi mato ba su da duka aka yi wannan kame ko insha Allah sun samu nasara sun kama mato kwata-kwata ya fi ɗari biyar wasu ba takardar su ba nasi to yanzu insha Allah ina jin cikin kwanakin ga mun fara ganin abubuwa na tayya daidai domin za ka mu da kwamanda kuma shi duka mun daidaita da shi komai na tayya na tabara a gani ba mun je mu sake zama da shi muna son a shigo kuma a babu domin a babu ne akwai yara ƙanana kuma shaye-shaye shi ke so ya bata aiki to ka ji abin da ke akwai amma don gaskiyar magana wannan abin da aka ce yana ana yi ana yi to yanzu ku magabata tunda kuna samun haɗin kan 'yan sanda Eh, ah, yawa to menene takababbin abin da za ku yi ku rage wannan adadi na hatsarin da ake cewa yana faruwa ta bangaren ku bayan kamin eh, to abin da za mu yi yanzu aka mun shirya mitin da za mu zauna za mu zauna gobe mace kuma mun zara a kai mun je wajen shi za mu je mu zauna da shi mu tattauna abin da muke so ya mana ba mu son yara ba mu son a ganka ga ba ka da tsari cikin aikin. Wato ba tsafta. Domin an ganka eh, ba ka da tsari yana zora ma mutum ko baka sha ko bai nuna mutum ba ka sha. Don shi su ma sun san mashayi don da an ganka kana tuka mutum don ka iya ka alfa kana shan koki ko kana shan wun ko kana shan tarama. Shi ke ka ana tukin banza don shi kan wannan za mu je mu zauna shi muna so a sake kame kuma. To kowa dai ya samu. a mm. ba bin shirin hukuma ba ka yi kai don da ka fara ba ta su fa za su ake yi ko police ne ko kala kala. to sama shi muke son shi mun sake koma mun zauna shi ran a gani ya so ya kasu kara shiga ciki amma ma hasuran ba muna so ba yana bata mana suna kuma hasuran ma wasu hasuran ma an kara mana ne an kai ka gane ko wato muna da labarin masu kan turo-turo mm. da yan taxi su mm. suka je suka shirya wannan da yan sanda a bada labari in ka zo ji ga wa'anda motar ta kashi na wuce dauka wato mutum ya je asibiti a ce ga waɗanda ga hatsarin eh, babura eh, suka eh, na'am masu duka a ta su shiri ne daga baya ma bayan daga baya bayan ganin muka gane a ce shiri ne farko muna ganin ko gaskiya ne to amma kana amma kana batun kana batun shiri ne kuma abubuwan nan da ka duna matukan ku ko direbobin ku suna yi ai ya kai a ce ana samun irin abu haka eh ana samu ba inda suka kai abin ya bai kai wurin ba to za mu dakatar da hirar a nan har sai sabon mako za mu ci gaba da hirar yanzu a madadin shi bakon namu alhaji usman shehu shattima shugaban kungiyar direbobi a daidaita a birnin kumasi da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa da murya amurka musamman hailu haili da ya daidaita mana sautin shirin Baba ya ko makeri ne daga nan Washington yake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. Yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. shugaban amurka joe biden ya sanar da cewa amurka za ta kaita zirga-zirga daga afirka ta kudu wasu kasashen afirka bakwai daga ranar litinin duk wanda ya shiga cikin amurka da ya kasance cikin ɗaya daga cikin kasashen takwas a cikin kwanaki goma sha hudu kafin ya je amurka za a hana shi shiga wannan mataki bai shafi 'yan kasar amurka da mazauna kasar na dindindin da ke da izinin zama ba duk da haka dole ne su yi gwajin coronavirus kafin su yi tafiya kamar yadda yake dole ga duk matafiya a faɗin duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya damu matuƙa game da ƙaruwar sojojin Habasha ya kuma yi kira da agura tattaunawa cikin gaggawa kan rikicin in ji kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Kalaman na zuwa ne sa'o'i bayan da Firaministan Habasha Abiy Ahmad ya bayyana a fagen daga tare da sojojin ƙasar. Babban mai samar da allurar rigakafi a duniya cibiyar serum ta Indiya ta dawo da fitar da allurar rigakafin cutar corona coronavirus ta hanyar kawance na covax da ke rarraba allurar rigakafin ga kasashe masu tasowa maido da fitar da kayayyaki zuwa ketare na zuwa ne a daidai lokacin da wani sabon nau'in cutar da aka samu a afirka ta kudu ke janyo damuwa a duniya india ta dakatar da fitar da allurar rigakafin cutar a cikin watan maris na wannan shekara sakamakon kazancewar cutar mai tsanani a karo na biyu Najeriya ta ayyana kungiyoyin da ke dauke da makamai da ake zargi da hannu wajen sace ɗaruruwan mutane da kashe-kashe a yankunan arewacin kasar a matsayin kungiyoyin 'yan ta'adda a wani gagarumin yunkuri na mayar da martani ga muhimmin kalubalen tsaro da ke fuskanta ƙasa mafi yau a wani gagarumin yunkuri na mayar da martani ga wani muhimmin kalubalen tsaro da ke fuskantar ƙasa mafi yawan al'umma a afirka. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar taku, sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu can an jima cikin daren ku karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru, karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel da ya ni gabatar da shirin. sai wanda ya daidaita mana sauti hailu haili ni kuwa da na gabatar da shirin yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia peace salam